يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ce gaban karatun mai littafin riyadu salihin min kalami Sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama a yau 23 ga watan uku shekara ta 1436 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da haka ne ko ranar 14 ga watan daya shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi muna nan a cikin wato babu sabri babi na uku a jerin babukan hadisin eh, littafin inda a yau za mu tashi a kan hadisi na talatin da biyu وعن أبي هريرة رضي an karɓo daga abi huraira Allah yadda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace haƙiƙa manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa mali abdul mu'min indi jaza babu wani sakamako a gurina gabawa na mumini idza qabattu safiyahu idan na karɓan masa mafi zaɓin masoya a gare shi bawana ba shi da wani sakamako a gurina idan na karɓi rayuwar mafi zaɓi a gare shi cikin waɗanda yake so min ahalin duniya daga bayina da ke duniya ثم احتسبه sannan ya nemi sakayya da ladan jarrabar da ne masa a gurina illa aljanna sai da aljanna kawai rawahu bukhari imam bukhari ya rawaci wannan hadisi wa an aisha radiyallahu anha kuma an karbo daga aisha Allah ya yarda da ita أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون cewa haƙiƙa aisha ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da annoba fa akhbaraha sai ya sanar da ita annahu kana azaban a asalin annoba azaba ce ya ba'athuhu Allah ta'ala ala man yasha wacce Allah yake turo ta zuwa ga wanda ya so turowa yana turo ta zuwa ga wanda ya so ta sama فجعله الله ta'ala rahmatan للمؤمنين bayan haka sai Allah ya sanya annoba ta zama jin kai ga bayinsa muminai in ta afka musu falaysa min abdin yaqa'u fi ta'un babu wani bawa musulmi mumini da zai afka cikin annoba ma'ana ta same shi yana inda yake Bayan kuto fi baladi sai ya zauna a garinsa da wannan annoba ta same shi sabirin yana mai haƙuri da abin da Allah ya ɗoro masa muhtasiban yana mai neman sakayya da lada da fatan samun sakamako daga wajen Allah يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له yana mai masaniyar babu wani abu da zai same shi sai abin Allah ya hukunta masa sai abin Allah ya zartar masa ya rubuta masa illa kana lahu mithlu ajri shahid face sai ya zama yana da sakayya da lada gwargwadon wanda i mutuwar shahada rawahul al imamul imam bukhari ya rawaci wannan hadisi hadisin mu na farko sahabinsa sunansa abdurrahman bin sakhar wasu kuma suka ce sunansa abdullahi dan sakhar maganganu ne barkatai waɗannan guda biyun su suka fi shahara aka fi wato ambatawa ana masa alkunya da abu huraira dangane da abin da ya shafi kabilarsa kuma ɗan kabilar daus ne cikin garin yaman abu huraira ba yama ne ya musulunta a shekarar da aka yi yakin khaibar kafin wato an rasuwar mazo sallallahu alaihi wasallama da kimanin shekara uku da 'yan watanni da haka suke cewa ya musulunta ya rayu da manzo shekara hudu wasu kuma suka ce ya musulunta amma ya lazumci manzo shekara uku farkon wato ƙarshe-ƙarshen shekara ta shida farkon ta bakwai kuma wato ainihin ilazumci manzo sallallahu alaihi wasallam matsayin da wannan sahabi ya taka bayan matsayin da yake da shi da kowane sahabi ya dace da shi na zamantowarsa ɗalibin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam to kuma ya ciri kambi na kasancewarsa shi ne wanda ya fi kowa rawaitar hadisan manzo sallallahu alaihi sallam shi kadai ya rawaici hadisan manzo ɗaiɗai har hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu kasancewar Allah ya masa ilimi da baiwa sakamakon addu'a da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa ta Allah ya sanar da shi ilimin da ba zai manta ba ya zamanto duk abin da ya ji yake riƙewa ya samu kansa a matsayin mai fatawa a lokacin sahabin annabi da halifancinsa umar ɗan khattab Allah yi wannan bawa nasa babba mai matsayi da daraja rasuwa a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin Madina an binne shi a makabartar baƙi da ke tattare da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansu da rahama batun gaɓoɓin hadisin yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ja abu huraira manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kace me kamar yana biyu misali mhm. na talatin da ɗaya na da shi ko dawo da ke baka ba ka ci gaba da kamar yanzu ci gaba daga a wani hadisin muke na waye sahabin mu ai daidai muke ko abu huraira yake cewa hakika manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce ya Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa mali abdul mumin indi jaza bawa na mumini ba shi da wani sakamako a gurina idan qabattu safiyahu idan na karban masa mafi zaɓin masoya a gurinsa min ahalin duniya daga jama'ar da ke ban ƙasa nan duniya tun mahtasabahu sannan yai fatan samun sakayya da lada daga wajena kan rashin da ya fuskanta na wannan wanda ya fi ƙauna illa aljanna face ba bashi aljanna to wannan hadisi malamai suke cewa ɗaya ne daga cikin hadisan da ake kira al-ahadithul ilahiyya hadisan Allah ana cewa da su kuma al-ahadithur rabbaniyya hadisan ubangiji duk da yana dangantawa Allah akan kuma ce da su al-ahadithul qudusiyya duk ana gaya musu kowanne su hadisan da ake gaya wannan suna ko waɗannan sunaye su ne hadisan da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rawaice su daga wajen Allah maimakon sauran hadisan da sahabbai suke rawaita su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye su sanar da al'ummarsa to wannan kuma manzon ne yake sanar da sahabbai ya rawaito daga Allah yakan rawaice su daga Ubangiji subhanahu wata'ala daban da irin zubin yadda ake masa wahayin alkur'ani da haka su hadisai waɗanda yake cewa ƙudisi sun sha bamban da alƙur'ani ta kasancewar su ba a kiran su da surori kamar da yake cewa alƙur'ani suratu kaza suratu kaza wata gaba-gaba ta cikinsu ba a ce musu aya kamar da yake cewa gaba-gabar alƙur'ani aya ba a yin sallah da hadisul qudsi don kasancewarsa zancen Allah saboda ba ƙur'ani bane sannan ba a baiwa wanda ya karanta hadisul qudsi lada goma a duk harafi ɗaya kamar yadda haka ya tabbata game da alƙur'ani da dai sauran bambance-bambance daban-daban da qur'ani ya sha bamban da hadisul qudsi hadisul qudsi ma kuma ya sha bamban da alqur'ani sannan bayan haka malamai suke ambata cewa ya halatta hadisul qudsi ya isa ga manzo sallallahu alaihi wasallama a saukar masa da wahayinsa ta kowane salo daga salo salon da ake masa wahayi na alqur'ani amma dai ina bambanta da alkur'ani da ire-iren bayanan da muka faɗo saboda haka za a iya wa manzo wahayin hadisul qudsi a mafarki za a iya masa wahayinsa kai tsaye ji an kimsa masa yana ido biyu kamar yadda za a iya masa wahayinsa ta salon turo masa mala'ika ya gaya masa amma dai magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce ba alƙur'ani ba mai zubi daban da irin zubin alƙur'ani sannan malamai suke cewa hadisul qudsi ina da siga guda biyu ta rawaitarsa waɗanda suke su ne mafi shaharar wato sigoginsa ta farko daga ciki ita ce manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama in za a danganta hadisin na ya rawaito shi sai akan ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ma yarwi ar-rabbi maimakon za faɗi sauran hadisansa da ba sai ba akan ce kawai manzan Allah ya ce amma in irin wannan ne sai ce manzan Allah ya ce cikin irin abin da ya rawaito mana daga ubangijinsa sai akan bambanta sauran hadisan da ba ƙudisi ba da wannan lafazi wasu lokutan kuma siga ta biyu sukan ce ƙala Allah ta'ala ima rawa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai su fara faɗo Allah ya ce in sahabi zai faɗo hadisul qudus sai ce Allah maɗaukaki ya ce cikin irin zantuttukan da manzansa ya rawaito daga gare shi can an ce manzon Allah ya ce cikin irin hadisan da ya rawaito daga Ubangiji ko kuma ce Allah ya ce cikin irin hadisan da manzo ya rawaita daga gare shi an fahimci bayanin ko a mai da gaba baya ko a mai da baya gaba ana bin wannan sigogi guda ta bangaren ma'ana du ma'ana su da ana dai sanar da kai cewar wannan hadisin ya sha bamban da sauran hadisan da ba su ake kira al-ahadisul qudusiyya ba manzo ya buɗi hadisin da gaya mana abin da Allah ya ce cewar mali abdil mu'min inda jaza bawa na mumini ba shi da wani sakamako a waje na da zan masa a daidai wannan gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya raba wa kansa da kansa bawansa mumi ce abdil mumin bawa na mumin to irin wannan rabawa ana kiranta rabawar darajantawa da martabawa mana Allah ya yadda ya raba kansa bawan da ya imani da shi hakikanin imani saboda yadda da abin da bawan yake da kuma wato anin kaddara shi da martaba shi da darajanta shi saboda haka imani ba karamin abu ba imani abu ne wanda yake babba da bawa ya kamata iririta ya yi ƙoƙarin ganin ya tabbata a kansa don ya dace da ubangiji su bani wata'ala ya yadda ya raba shi zuwa gare shi saboda haka anan Allah yana sanar da mu girman imani a gurinsa da girman mumini a gurinsa ta dalilin imani Allah ya yadda ya raba wa kansa bawansa mumini da cewa bawana kamar yadda yake raba wa kansa manzansa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra bi abdihi laylan yace bawana ya gamsu ya yadda shi cikakken bawansa to haka ma nan iraba wa kansa muminin da ya bada gaskiya da shi ya yadda da abin da ya ɗoro masa ya hukunta masa da haka kaddarawa ce ga mumini kaddarawa ce ga imani da ya ce mali abdul mumin indi jaza malamai suka ce kalmar jaza abin take nufi a thawab sakamako sakayya lada akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora wa bawa idza qabattu safiyahu min ahli dunya idan na karbi zababban masoyinsa daga mutanen duniya shi ne malamai suke cewa alƙabdu abin da ake nufi da shi a nan karɓar rai in ku aka karɓa rai to mutuwa ta zo ma'ana idan na kashe bawa daga cikin bayina da wani bawa na mumini yake matuƙar so da ƙauna to shi ne gabar abin da take nufi in an ce asafi safi a larabci shi ne zaɓaɓɓen wanda kake so kake ƙauna. kamar yadda manzo yake cewa Musa bin Imran safiyullah annabi Musa ɗan Imran zaɓaɓɓen bawan Allah ne a gurin Allah to bawa ya ji cewar a cikin bayan da zama ya haɗa su da su a nan duniya ya fi son da ya fi ƙaunarsa to sai Allah ya zo ya ɗauke wannan bawa to shi ake nufi a nan a wannan gaba idza qabattu safiyahu min ahli duniya. sai aka ce daga mutanen duniya mutanen duniya ai faɗi ne da shi a mutanen duniya akwai babanka akwai babanka akwai ɗanka ko akwai ɗan uwanka ɗan uwan babanka Ɗan uwan babanka abokinka makocinka ko to abin nufi dai a cikin waɗannan bayin da zama ya haɗa ku ka ji kana matuƙar so da ƙauna akan wani ɗanka fiye da kowa ko babanka fiye da kowa ko babanka fiye da kowa to sai Allah subhanahu wata'ala wanda ya isa da kai ya isa da wannan bawan ya ɗauke kayansa to ba zai baka haka ba sun mahtasabahu ya zama kuma idan an ɗauke wannan bawan kai ka nemi sakayya na san maka da shi da aka da ladan raɗaɗin abin da ka ji da ba daɗin rasa shi a gurin Allah illal janna face a maka sakayya da gidan aljanna to da aka ce fa mahtasabahu illal janna abin da ake nufi a nan bawa ya zama ya yi haƙurin rasa wanda ya fi so da ƙauna ɗin ya koma ga Allah wanda ya jarrabe shi da rashinsa ya yi irin abin da ake so bayan Allah mumine na ƙwarai su yi in an jarrabe su da rasa wani wanda suke so kamar yadda manzo ya koyar in an jarrabe ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan a daidai lokacin da kake tsaka da raɗaɗin, bayan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka bi da allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ko wa aqib li khairan minha sura ka kayi addu'a ka koma ga Allah sai kuma ka taushi zuciyarka daga yin raki ko kai ƙara ubangiji akan wannan abin da ya ɗoro maka to in kai haka to ubangiji subhanahu wata'ala sakayya da zai maka shine baka aljanna wannan ƙarin bayani ne wannan hadisin yake akan ayar wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashiris sabiri albashir din sabirin din nan ita ce aljanna ko ki tabbas haƙiƙa wallahi sai na jarrabe ku da abin da bai kai ya kawo ba na tsoro da jin yunwa da rashin kuɗi ko rashin rayuka kamar wannan a ɗauki wanda ka fi so wasamarat haka na kayan marmari amma sai Allah ya ce kai wa wanda suka yi haƙuri suka nemi sakayyar abin da na ɗoro musu a gurina kai musu albishir wa bashir sabiri me albashir ba shi mun ji aljanna za a bashi gaya musu aljanna na nan najira Allah ka samu dace to ne malamai suke cewa wannan hadisin akwai dalili a cikinsa da ke cewa haƙuri na da falala in ka yi shi a kan an ɗauke ran wani wanda ka fi so kake ƙauna ka zaɓa cikin bayin Allah daga cikin bayinsa da zama ya ɗaka da su a nan duniya kago daga cikin hikimar samar da kai da samar da shi don a datar da kai da samun aljanna ashe rasa shi ka yi haƙuri rasa shi shine sanadin da za ka samu aljanna kaga wannan abin da aka jarrabe ka da shi kai za ka ga abu ne mara daɗi amma alkhairi ne a gurin Allah saboda ya yi nufin ka da alkhairin da in an baka da aikin ka ba lalle ka cin masa an fahimta ko to da haka shi babu wani abu na sharri da yake danganuwa zuwa gare shi ubangiji zai maka abu kai a haka za ka ganshi sharri An shi mutum baya so ya rasa wanda yake so ya fi son ai ta zama ai ta rakawa haka za ka ga ana za mu raka tsakiya mai tsawo ko haka ake ta faɗa to ku gama yin mai tsawon amma dai sai a ɗauke daidai gaba da aka ɗauke saboda a baka sakayyar da in an baka da aikin ka ba za ka kai gare ka kaga ashe alkhairi ne gare ka ko da kana jin ba daɗi to wannan dalili ne akan cewar haƙuri A kan rasa wani wanda kake so kake kauna fiye da kowa yana da falala falalar da har ana dacewa da samun aljanna sannan ba haka malamai suke cewa wannan hadisi ne mana bayani a kan alfarma ta ubangiji subhanahu wata'ala da martabawa irin tasa ga bayinsa tare da cewa bawan da ya ɗauke ransa ɗin da bawan da aka jarraba da rasa wanda aka ɗauke ran duk bayansa shi ya kayansa kuma yana da ikon ya yadda ya so da su amma saboda jin kansa da rahamarsa sai ce to kai da kaji sosuwar rai sakamakon na ɗauke shi amma ka iya danna wannan sosuwar rai ka faɗi abin da nake so na yadda da shi a lokacin da na jarrabe ka da shi na ka rasa shi ka koma gare ni kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai addu'a da manzo ya koyar kai hakuri ka daure fa kai rake ba kai abubuwan da ake na jahiliya ban an rasa wani to zan maka sa kayya da abin da aikinka ba zai iya baka shi ba inda ba zuwa ga mana babu wani wanda zai shiga aljanna dan saboda aikinsa sai dai tsantsar rahama ta baibaye shi ta Allah amma in dan aikinsa ne ba zai kai ba aka ce haka ya ce hanni ji manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ina daga cikin jin kan ubangiji da martabawarsa ga bayinsa da san su da rahama a jarrabar da ya sanya musu sai ya sanya musu samun abin da aikinsu ba lalle ya samu musu shi ita ce aljannarsa wacce take mai tsada da ba za a iya siyanta ba sannan malamai suke cewa a wannan hadisin ana mana nuni ga ɗaya daga cikin ayyukan Allah shine karɓar rayukan bayi yace idan na karɓaran wanda ya fi so ya ƙauke ƙauna cikin bayi ko sai tabbatar mana cewa ashe shi yake karɓar kamar da ya faɗa cikin ya ce mai. Allahu alladhi ya al-anfus ina mauti Allah ne wanda ke karɓar rayukan bayi lokacin da za su bar duniya lokacin cika wasu wallati lam tamut bi manamiha wadda kuma ba a zarta mata da mutuwa ba sai a sa mata bacci Isa ba ya ce bacci kanin mutuwa eh ba shi dai ba a mutu ba amma kamar an mutu ƙara abin da za a yi sai an gama kai duk baka sa abin da aka tashi nan su suka da dabdala a kanka yanzu dabba ka ji bace la duk sabon da to yake tabbatar mana cewar Allah subhanahu wata'ala shi yake karɓar rayukan bayi ta salon hukunta musu mutuwa bai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum yayi haka dan ya jarrabe mu idan aka rasa wanda aka ɗauke za a ji ba daɗi shin za a yi haƙuri za a faɗa abin ya ce a faɗa manzansa ya ce a faɗa za a koma gare shi ko ko za a yi raki a yi abubuwan jahiliya to wanda ya abubuwan jahiliya ya raki ya yi asara wanda ya haƙuri ya faɗa abin da Allah ya ce manzo ya ce to shi wannan ya dace albishirinsa da aljanna wannan hadisi imam bukhari ya rawace shi mai bi masa hadisin aisha Allah ya da ita wannan shine sunanta aisha yar abi bakar siddiq ane mata alkunya da uwar abdullah shine abdullahi dan zubair dan yayarta asma tunda ita bata taba haihuwa ba matan manzo sallallahu alaihi wasallam gaba daya in banda khadija ba wacce taba haihuwa ita ce ta haifa masa 'ya'ya shida ya kuma samu na bakwai daga kuyan gassa mariyatul qibtiyya to saboda haka ana mata alkunya da ɗanyarta ashe ya halatta a yi wa mutum alkunya da ɗan uwansa ko matsayinta ita ma dai tana cikin ɗaliban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayin da kowane sahabi ya taka sannan kuma sai ta musu fintin kau ta kasance wata siddiƙa 'yar siddiqi ita siddiƙa ce mahaifinta siddiƙi ne dukkaninsu sun gazgata manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da gazgata shi yake da wahala kuma ga ta uwa daga cikin iyayen muminai wa azwajuhu ummahatu Allah ya ce matansa iyayen al'ummar musulmi ne iyayen muminai ne tana daga cikin zarata masana fiƙihu cikin sahabbai domin ta kai sa'o'in babanta suna zuwa har gida su kwankwasa su nemi izini za su tambaya shi sa malamai suke mata take da cewar mafi sanin matan wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce jagaba a wajen ilimi don haka masu yake cewa da za a tattare ilimin aisha a zube shi guri guda a ɗebo na sauran mata a zuba baya ko kwantar na aisha su yarin jaye su tana daga cikin marawaita hadisi fal cikin mata sahabbai a cikin jerin marawaita hadisi da suka yi fintinkau cikin sahabban manzo ita ce ta hudu in ka cire abu huraira da abdullahi bin umar da anas ita ce ta hudunsu ta rawaice hadisai dubu biyu da biyu da goma ita kadai. Allah ya mata rasuwa a cikin watan Ramadan wasu suka ce a shekara ta hamsin da bakwai da hijiran manzo wasu suka ce hamsin da takwas da hijiran manzo wasu don su fita daga wannan saɓanin su suka ce ta rasu bayan shekara hamsin da hijiran manzo ko da bakwai ne ko da takwas ne Allah ne masa sun fita daga saɓani an fahimta ko Allah ya ji kanta da rahama ta dace da sahabin da bayaninsa ya gabata shi ya mata sallah da ta rasu abu huraira shi ya sallace ta shi ne limamin da ya mata sallar gawa Allah ya gafarta musu gaba ita ma inda aka binne shi na aka binne ta tana nan a cikin baƙi makabartar madina da ke tare da sahabbai na manzo fal a cikinta sharhin wannan hadisi aka ce ha sa'alat rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an ta'ud haƙiƙa Aisha ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da annoba wannan hadisi a daidai wannan gaba yana sanar da mu cewar aisha mai yawan tambaya ce kuma dama a nan ake samun ilimi ashe ba banza ba ta zama malama ne yawan tambaya ce kuma tana kai tambayar ta inda ya dace ka san ka san wanda zaka tambaya ma ilimi ne in ba ka ba sai ka je ka tardar dan tallarake a hanya ci zaka masa tambayar musulunci duk abu ne rayuwa baka shi ke irin yadda yake kan wata matsala ta taso ko sai dan jarida je ya mutum a hanya ce me zaka ce a matsayin ka na musulmi shi ko bai je makaranta ba da abin da ya faɗa wai ya wakilce ku ko musulmi ya faɗa abin da musulunci a to in za ka yi tambaya matsayin ka ɗan jarida ka san wa za ka tambaya ka ka ɗauki wanda yake ɗan tallarake a hanya ko yalo ka ce ya wakilci al'ummar musulmi to aisha mai yawan tambaya ce shi sa ma wata rana muna tare da ɗan uwa malam muhammad sani umar doktor yake cewa ya ci a ce wani yunkuri yi wani littafi tambayoyin aisha ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai littafi mai kwarin gaske tun ka dana a tambayoyinta ai ta da yawa in yan kaɗan ne guda nawa za ka tattara to wani na mana yadda take da hankoran santa ilimi yadda take da bincike akan addininta to da haka ake zama malami da haka ake tara ilimi abin da baka sani baka tambayi wanda ya sani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ma'ana mai aiki ce da wannan aya ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama an ta'un game da annoba wasu haka suka fassara at-ta'un da annoba cewar rashin lafiya ce da take gamewa mai yaduwa cikin ɗan kankanin lokaci ta samu jama'a gari kankace mai wannan ta halaka da dama daga cikinsu to cutar da ake wannan fasara in ka da ita hausa za ka ita ce annoba ce ai amai da gudawa ake sai ka je makabarta sai kamar wato biki ake ga kabari can an haƙa ga wani can an binne ga wannan an zo da shi ga wani za su fita haka an kai wasu an dawo ɗaukan wasu haka za ga ana ta faman wato an sassaɓa daga ina amin kai alajuwa ko kuma fa dan gidan malam wani zama ai hajjiya wance ce haka to amai da gudawa yana daga cikin salo na annoba da Allah yake jarraban bayi da shi ki turo nan da nan kankace mai wannan ya tafi da wasu adadi masu ɗimbin yawa so da asalin cuta ce wacce take samun bayi ta ɗauki wasu adadi masu ɗimbin yawa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci to wasu kuma suka ce abin da ake nufi da abba'un rashin lafiya ce wacce take sa kumburi za ka ga wato ta fito da wasu ƙuraje masu tsananin zafi ta fitar maka da wato ainihin rauni ko ciwo wanda galibi takan bayyana ita wannan cuta a ƙarƙashin hammata galibi ga tsananin ciwo kuma ya baki-baki ciwon yana kama da ka ce ko jan baɗe misali ko za ga mutum ya ɗauki hannun ya ɗora a ka ya ɗage hammatar irin yadda ya faru da wani bawan Allah a rijiyar lemu cikin dare zai fito karfe uku ko biyu da rabi Kira gidansa saboda ciwon karnuka na ihu ba ma ya ji ce shi da abin yake faruwa da shi ba ya tuna wai akwai wani kare ko na kwata-kwata to suka ce wannan ne tsa'un to shi ne da malamai suka ce ko a ce shi ne wannan kuma sannan suka ce yakan biyo da amai da tashin zuciya da ciwo ne da yake raunata jiki ɗan ƙanƙanin lokaci to irin wannan shi ake cewa tsa'un kuna ga kuwa ɗauke shi cutar duk da za ta wato alin shi adadin jama'a cikin ɗan kankanin lokaci kaga dama ka sa ebola ciki an gane ko eh <laughs> ta wasa ka za ta faru za ka tafi ko ta gasken amma ba wacce aka rena aka hana kowa sakat a najeriya ba saboda haka duk cutar da cikin ɗan ƙanƙan lokaci za ta halaka adadi masu yawa to ta ke cewa abba'un ta tambayi manzo game da wannan cuta fa akhbaraha annahu kana azaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha sai manzo ya labarta mata amsa ma'ana ya amsa mata tambayar ya ilmantar da ita cewar ai asalin cutar annoba tushen yadda ta faru azaba ce Allah yake turo ta ga wanda ya so turowa cikin bayin da suke saba masa ko kuma suka kafirce masa don ya wato ainihin ƙasƙantar da su akan saba masan da suka yi da ƙin bin dokarsa tun daga nan duniya so mun taɓin azaba kafin ta lahira to amma idan Allah ya turo irin wannan cuta ta annoba wasu lokuta ba tana takaita iya wanda ya so azabtarwar ba daga cikin waɗanda suka saba masa ko suka kangare masa tana iya samun waɗanda ba sa ciki ya Allah faɗa wata fitnatan la tusibanna na zalamu minkum khasa in jarraba ta zo ba lalle ta tsaya iya wanda suka jawo ba ko asalin wanda suka wato ainihin taso ta to takan iya samun bawan da yake musulmi nagari shi ma sai ka jance an mada guda ko sai ka jance ai shi ma ibola ko sai ka jance wani ma waɗannan ya tafi to shi ne sai manzo ya ci gaba da cewa fa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin kasancewar na iya samun bayan da suke muminai na Allah na kwarai to su sai Allah ya sanya musu cutar annoba in ta same su a matsayin jin kai gare su idan bawa Allah ya ɗoro masa annoba daga nau'o'in annobar da yake turowa sai ya haƙuri da wannan abin da aka ɗora masa sai ce falaisa min abdin ya fi ta'un babu wani bawa da zai samu kansa a cikin annoba da zai afka cikin annoba ta zo ta same shi fayam kofo fi baladihi ya zauna a cikin garinsa da annobar ta cin masa sabiran yana mai haƙuri da abin da aka ɗora masa aka jarrabe shi da shi muhtasiban yana mai neman sakayyar haka da lada da fatan samun gwaggwaban lada daga Allah ya alamu kuma yana da masaniyar annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah la hakika babu abin da zai same shi ya faru da shi sai abin da Allah ya rubuta ya zartar masa illa kana lahu mithlu ajri shahid face sai ya kasance yana da sakayya da lada gwargwadon ladan wanda ya shahada a yaki to ce fa falaisa min abdin ya fi ta'un babu wani bawa da zai afka cikin annoba kai ka ce shi je ya shige ta alhali Allah ne yake turo ta ko sai ka fahimci to ba wani bawa da ina zaune Allah zai turo da annoba ta same shi sai malamai suka ce to anan fa bawa mumini ake nufi domin a ci gaban bayanin ya fayyace haka an gaya mana cewa yana mai neman sakayya da ladan abin da ya faru da shi a gurin Allah yana mai masaniyar cewa babu abin da zai faru da shi face abin da Allah ya rubuta masa to waye mai wannan sifa musulmi mumini amma sa arne kafiri bijirare ba akan wannan tsarin yake shin abu ya faru ma cewa yake ai kawai saladin da aka ci ne wanda aka shayar da shi da gurbataccen ruwa ko ce lalle wannan ne kawai kazanta ce a kudar da ya yawo akan abincin ne ya sa su ko da sauran abubuwan da suka kamata shi ba zai taɓa yarda cewa wannan abu da daga Allah to ba wanda ike mumini shi ake nufi ana babu wani bawa mumini da annoba za ta same shi da Allah ke aikowa don azabtar da kangararrun bayi kuma sai ta afka wanda ma ba kangararren ba ko wanda laifinsa abin Allah yafe ne bai kai ga wato ana a sa cikin azaba tun daga duniya har lahira ba to ta faru da shi to shi ne wanda take zama jin kai da rahama a gare shi saboda ne ya zauna a garin da ike ya yi haƙuri ya kuma nemi da dan wannan jarraba a gurin Allah to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala zai masa sakayya da wato ainihin ladan da yake baiwa shahidi to a wannan gaba aka ce ya zauna a garinsa ko yana mai hakuri da neman lada a gurin Allah shi ne malamai suke cewa wannan hadisin a daidai wannan gaba ya yi daidai da hadisin da aka karɓo daga sahabin annabi abdurrahman dan au Allah ya yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace idza sami'tum bihi bi ardi in kuka ji annoba ta bulla a wani gari fala taqdimu alaihi kak ku je ku cusa kanku ciki an fahimta ko wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha amma in ya afku ko ya balla a garin da kuke da zama fala khuruju firaran min kada ku kuskura ku fita da nufin guje masa ko to an ce kakka fita da nufin guje masa kenan zaka zauna ka yi haƙurin abin Allah ya ɗora ko kaga wannan gabar ta ƙarshe ita ce daidai da gabar da nake ciki to amma kuma wannan ya ƙare mu da cewa to kuma idan yana garin da bakka nan ba ce dan imanin ka mai ƙarfi ne ka ce ai ɗan yi sai bana lama ka taba lamu za mu tafi sai abin da hali ba haka aka ce ba an fahimta ko ka zan ka goya hadisan guri guda ka hada da ayoyin to shi za ka fahimci qur'anin daidai ka fahimci hadisan daidai e an gaya maka in kana ciki baka ka fita ka zauna ka yi haƙurin abin da Allah ya ɗoro ka karɓi ikonsa in ka tafi tafiya ce ta jin kai da rahama ka samu ladan shahidi da za a baka saboda ka haƙura ka nemi ladan abin da aka ɗoro maka a gurin wanda ya ɗoro maka amma in ya faru a inda baka nan to kakka je inda yake to wannan shine fiqihun abin da ya shafi batun annoba idan ta faru da bawa hadisin yana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala na kaddara bayin da suke da ilimi fiye da wanda suke jahilai saboda ai a gabar an ce ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah yana da masaniyar babu wani abu zai faru da shi sai abin da Allah ya zarta masa ya rubuta masa ashe kaga kai ilimin wannan kai ilimin kuma ka ɗabbaƙa a aikace in kai ilimi kana aiki da shi to shine yake sa ka dace da samun ladan shahidai ba ka zama da ɗin ba makotari zuwa haɗa ka da biro da takardar suna ba zai rubutu ba a ba daidai ba ko kuma ka ce ka samu cikin cokali ina ka samu cikin cokali wahayin shaɗan ne ka ce ka samu cikin cokali to da aka kawo na ka gani ya kai cikin cokali me ka ko ko ka zama cewa ya samu na sallah raina na sallah kai an gane ko ka yi ilimi sosai da kana zuwa Allah ya karɓi ranka kaga wannan yana gaya mana falalar yin ilimi yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat to wannan sune cikin darajat kai ilimin sanin abin da Allah ya doro maka kuma idan ya doro ka karba to sai ka samu ladan shahida, sai ya dauka darajar ka ya kai ka matsayin da aikin ka ba zai kai ka aka ce yana da lada irin ladan wanda ya shahada sai malamai suka ce ashe masu samun ladan shahada suna da yawa ko da ba shahidi ba na yaƙi sau da haka za ka iya samun ladan wanda ya shahada amma dai da bambanci tsakaninka da shi a wasu abubuwa wanda ya shahada a filin yaƙi a filin daga ai shi an ce kada a yi masa likkafani daban da suturar da ya mutu da ita a bashi da ita ya je wa Allah da sirar da ya yaki yana san ya gan shi da ita ba sai an wanke masa jinin da ke jikinsa ba a bashi ya tashi da shi ranar alkiyama ubangiji zai tashe shi ga kalar ta jini ce amma kanshin na almiski ne kaga kai da ba a kashe ka da wannan salon ba za ka samu wannan ba magana kuma to aka ba ma jinin bare ya kanshin almiski ko ba magana a ce a baka da rigar yaƙi dan ba gurin yaƙi ka a gurin annoba ka mutu an fahimta sana ka ce shi ba sai lalle an sallah ba yardajjen Allah wanda za ku neman gafara an gafarta masa to amma ka za ma sallah ka mutu annoba an fahimta ko aka ce kakku wanke majalisa kai za a wanke ka ba za a ce a baka da gudawa ka tafaka da aman ka tafaka an fahimta ko yawwa to ana mu'amalantar shahidi da mu'amalolinsa daban da kuma wanda aka ce an ba shi ladan shahada wannan ba kuma wanda wato ya mutuwar annoba ba kawai akwai wanda ruwa ya tafi da shi akwai wanda wuta ta ƙone akwai wacce wato ta mutu a wurin naƙuda duk suna cikin wanda suke dacewa da ladan shahada da wanda ya mutuwar ranar juma'a ko daranta an fahimta ko to waɗanda suna samun ladan shahidi amma suna bambanta da shahidin da ya mutu a filin yaƙi ta ɓangaren ma'amalolinsu da kuma wasu abuwa da Allah ya masa da bai musu ba su kuma haka wanda ya mutu a tsananin ciwon ciki almabatsonu wata'un da kaza da kaza da sauransu to saboda haka wani hadisi na sanar da mu cikin waɗannan za su samu ladan shahidai akwai wato wanda ya mutu mutuwar annoba sannan bayan haka sai malamai suke cewa to hadisin yana sanar da mu cewa asalin cutar annoba azaba ce Allah yake yin ta ga kangararru tana kuma iya samun bayansa muminai su sai ta zama musu rahama da jin kai wanda kuma suke kafirai bujirarru sai ta zama musu azaba so mun taɓe kafin ta lahira hadisin na sanar da mu cewar kana samun sakayya da lada a gurin Allah ne idan ka zama mumini wanda yake da ilimin sanin abin da Allah ya ce a sani a aiki da shi sai ka dace da in kai abu sai ya karba baka sakayya da lada sabanin wanda yake arne abin duk da za a duro masa sai dai so mun taba na bala'i kafin na lahira da ya fifici wanda ya gani a duniya Allah ya tsare mu nan na mana cewa mu ma mu dage mu zama masu tambaya kan abin da mu sani ba kuma za mu tambaya mu tambayi wanda ya sani kamar da Aisha take Allah ya zata da ita zama mai ilimi to waɗannan su ne ire-iren abubuwan da wannan hadisai suka koyar da mu abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe na yake cewa dangane da abin da ya shafi annoba ta taƙaita iya ciwo ne ko ku ta shafi har bindige-bindige ko? suka zo su haɗar da wato adadi barkat to su malamar suna cewa ta tsaya ila cuta ne wacce ubangiji su wata wata'ala ke jarraba bayi ya turo ta ba wacce bayi suka kago suka jawo ta da kansu an fahimta suna cewa da banbanci da abin da kuka jawo wa kanku ko kuma kuke shiryawa a tsakaninku don wani ya cutar da wani wannan kuma za a kowa hisabi da abin da amma wannan ubangiji ya turo shi ya ba'athuhu Allah ko ya ɗoro wa bawa ba yadda ya iya da shi ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu an fahimta ko suka ce to ne tace annoba amma wani abu ya tsaya mu a rai game da kai shirya da za ka karabta garin karabta a adadi barkatai su masu tafi a ce ku da ta shafe ku annoba ku fada suka cewa nan ba shi ake alaikum a ciki dai eh. inda ka kawo wannan kamar mutane suka kirkirwa kansu ba zai shiga ciki ba mm. to kamar irin annoba ta da damuna haka irin ruwa ya mani shi wannan za sa shi wannan zai shiga zai shiga ciki kamar na faɗa yanzu misali ka ce to kamar annobar da ta shafi ruwa ya Allah ya sako ruwa ka tarar da wani garin ruwa ya sha kansu awaki su mutu ko ba ku mutu har wani ya kai wani bai kai ba an ɗauko wani shi amma dai ana can an tafi asibiti ba sani ba ko zai kai ko ba zai kai wannan mana daga cikin abin da Allah ya turo sai eh, wannan ba matsala za a iya shiga ciki kuma sannan musamman da ya zamanto da ruwa kaga dama ce wanda ruwa ya sha ina cikin dama shahida yawwa

to idan zina ta samu cikin fa ita ma za a ce tun da gurin haihuwa ta rasu ta dace da shahada maimakon zinarta an sauya mata da wani alkhairin ko yaya an fahimta ko? to malamai suna bambanta abin da aka same shi ta hanyar da Allah yake so da wanda aka same shi ba ta hanyar da Allah yake so cewar bawan da bai wadda ta tsaga shi nan annabi ya faɗa tun gudun samun ciki cewar mutumin da ya je sanya tsiraicinsa a wato ainihin al'auran matar da ta halatta gare shi yana da lada ko amma sai sabai suka canza haka za ta faru ka biya bukatar ka ta sha'awa kuma a baka lada yace me zai sa ku ba haka ba ku bani bayani idan da zai je ya sanya wannan tsirecin nasa a inda bai halatta ba zai zama yana da ina da laifi suka ce kwarai kuwa ka ga yana cikin zina zina tana ciki ko shi ne inda bai halatta ba ka je kasa tsirecin ka inda bai halatta ba kai zina to shi tun gurin samun ciki zunubi ake samuwa wani ko kuma sai a baka shahada kayo laifi ko ka gaban da wani a wanda suka bi ta hanyar da Allah ya ce shar'antacciya aka samu cikin tun samun cikin akwai lada ko ya shiga ko bai shiga masa addu'ar za a bada lada sannan ya shiga kuma wahalhalan da ke ciki akwai lada naƙuda tashin zuciya amai zubar da yau waye tashi da ƙyar zama da ƙyar duk akwai lada ku saɓanin kuma da aka same shi ba ta hanyar da shari'a ta ce ba so mun taba kika fara gani kafin inda da shari'a ta musulunci da za a aiwatar to ka fara ki shine haddin da za a yi miki ki taɓa aure a jefe ki don huta da tulahira tuba ya faru kamar yadda wato an lokacin manzo aka samu wacce algamidiya haka ta faru ita to amma in ba a samu wannan ba ba a riga an zartar da hukunci ba to in kin tuba kin yi da na sani da yawar Allah ya karɓi tubanki in kuma kika tafi a haka a tuba ma gurin haihuwa aka mutu to fa za a ji a fuskanci kuma hukuncin da ubangiji ya tanada dan wanda ya saba masa ya mutu akan sabo Allah ya tsare yanzu yake cewa yubu aqu kullu abdin ala ma mata alai za a tashi kowane bawa ranar alkiyama akan abin da ya mutu yana yi in ban Allah ne akan su za a tashi shi in saba Allah ne a kai zai tashi Allah ka tashe mu masu bin ka ka kiyashe mu tashi muna masu saba maka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk